أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الله عن ظهر أن تعالى يعرف بحسن وجه المال الآخرة لأن صلى الله عليه وسلم يريد أن يبدع عبده وما يوم شدة وطن آيات التي يدل إلى عشرين جيل وأن بني سينان وتا وتا إن شاء الله فرطة ومثل تراثيون التي تسمية الجنان باختصار أحلام أهل القرآن littafin babban malami al'adama su abubakar al'ajobi alaihi rahmatullahi ta'ala za mu tashi wannan shi ne wani su da na sha uku a cikin littafin kuma za mu tashi albabu tare su akhlaqul mu'min idan jalasa yushriku من نقصه بالله عز وجل ماذا يتضمن له ان يتخلق به الدور الثالث اخبار نشيده في الاسلام اخلاق المحيط حالا يجد تبيين تتعلم في مواقع شرع القران من كارثه اذا انت في المسلم شيء كارثه القران مثلا القران اذا انت في القارئ شيء كارثه يستطيع ان يشوف da ya tashi da littafin da ya sa masa suna kiramin qari'i mubtadi kiramin qari'i mubtadi yake kira mai haskaka ma makaranci a mubtadi wanda ya ya fara kama sannan kuma wa tikawu المدرك المنتهي وتذكار المدرك المنتهي وكما كنا كذب وانت شفت من الحكم في ما لم يكن الإسلام تبدا ان تعاني المنتهي وانت يتوقع القرآن وإذا كنت أخشى أن تدرك شيء ما لم يكن الإسلام تعاني أما إذا أخشى القارئ من هذا mai karatu kawai amma al-mubarak shi ne allazi yukhrijul nasa qur'ana wanda yake karantar da mutane al-qur'ani shi ne ake shi al-mubarak to dabi'unsa da halayensa da ake buƙatar ya zama yana da su idan da nasu idan ya zauna yana karantar da mutane wanda in kuma yana furta musu koyi للتأكيدات عن بالله عز وجل إن بالله أن هو يجد أحد الذي كنت يعني ماذا ينبغي له أن يتعلق به؟ ليه كما تأتي لها من الجزء؟ وبالتالي هذا أتي الأمهاني ما الذي كم أن القرآن ما الذي عندك لتغير التمثيل وأن عندك يغير من وأن لا 心心相关在一起。وإن كان لكم أن يقطع معنا لكن بعدين يقطع يتنشى ثالث من القرآن يتنى حتى تنشى ما تنشى القرآن تنشى ما تريد أن تنشى القرآن وأما وإن لم تقطع وجاوى وانت يقول تنشى شمالا من أول شيء يحدث على لا مرة أمور تربية تربية في علم القرآن تربية في علم الحديث تربية في علم الفكر حقا أعطي عمود في الآداب المحكاكة والآداب التي يشترك فيها العالم والمتعلم أعطي تتبع وتنزع جمال في ذاتي في تعالي عشان يعني لو كنت في آداب العالم لجب الله يلي يعني لو كنت في آداب المتعلم لجب الشيء والإمام الأردن الإمام أبو بكر بن الحسين ثم يأتي أحدها العالم فرق يطالع على الأخلاق المشتركة الذي هو أن أخي التعرية الشيخ من العالم والمتعلم وبين الخارج والمقر tsakanin albarin da ta gabani da kuma yanzu sai ya zo babu babu da ke bin wannan shi ne zai yi bayani a kan akhlaqul mutane sannan babu da ke bi ga wannan an gaba shi shi kuma shi ne akhlaqul qari da bidon shi ta ne wannan shi ne shi ne sai malamin ya ce ينبغي لمن علمه الله كتابا يا حماقه تحمل فيه كان رجل في نفسه يتلبس شيء اخر فاحب ان يجلس في المسجد يكون الحضارة على الناس وأن شيني شاك في الامور الخنسي انا كانت الروحانية يا الناس ومن يتبعي في الله لكل يفجأ في الحديث ومن اتبع قومي في بيت المسجد وجودا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من ومثلا وما مثلا نزع مثلا تشيني ولدي تنجع كتدا الدعاء يحكي قميت الإمام النووي يرجع في ذكر الأسرع ومثلا تشيني kuma maganar kuma ya faɗa hadisin wa kauye da yi zai gowa yi a masallaci sahabban a cikin masu kama da tsawa abin sun yi ce ga umu wala ya fi da su ita da shi kafin su da shi da ya gama mazan sun yi ce a je a cikin ruwa a ko su ta fara daga nan sun zama sun yi gwamnati ke ce inna hadin masajida la yusuf فيها شيء من قارورات الدم والبول وكان لا خدمة تسمى لا تسمى هذه أكبر كما تأتي أنا حدثتها تأتي لا يبولي أم إنما بنيت لقراءة القرآن وإقامة الصلاة وذكر الله عز وجل. وذكر مثل ما أنا domin a yi biki domin a yi kalla mun gane asali ke to amma wannan ta duk wani shafi wannan ƙwa'ani a inda ke karanta ko a masallaci ne ko a makaranta amma dai asalin inda ake karanta ƙwa'ani shi ne masallaci يقول القرآن لله عز وجل تعالى إن كانت كان تسأل عن إذا ألا رجل المساكين يقتنم قول النبي صلى الله عليه وسلم يومين شريبا دا قدم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس خيركم من تعلم القرآن وعلمه يلي أسلوب شنو هو اللي يقول القرآن ويقول وأنا حديث سيدنا عثمان بن عفان تخبيث السياده ما تعبايع لكن ما حديث مثل المنقوش خيركم من تعلم القرآن وعلمه شيني حديث اللي يمشي حرع عشان الرجال ما لم يعرف عشان ما يتزلت ابن عمر ويحسن لم يكون معكم صلى الله عليه وسلم اللهم يكرم الشعار خيركم من تعلم القرآن وعلمه واللي كان بدأ القرآن يصير يشبه كذا فوق ويصير يدرس كم خيركم إذا مسكين واحد إيه؟ القرآن وعلمه ومن كان ولا تشبه على الوحش أيام طويلة ويا كمان عدليش كمثل الوقت السكوتي لأنه يا تدل أن كل الوقت يا كمان تدل إلى الوقت إنه حالة يعني, يعني إن لا الاستقامة الأول هذا من قبل أن يستعمل من الأعمال الشريفة لأمكانية كهوة على الشريفة الذي ما ما يدل على فضله وكبره أظن ذلك فمنا ومتعني أنا لم تشي وشيبا وهم كبع نظرهم متعني وأن الله يراجع القرآن يسمع القرآن ومن منا كان تدع القرآن إليه هو كفائي لنا وأنظرهم متعني إذا في خلاص فمن yadda ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi أهل الله وخاصة مثلا القرآن يسمي بك عشان أنت وخاصة يسمي أنت الله أو جمعنا كيف هو أو جمعنا ومكرتنا القرآن يدعو لنا للتوى والنبيين ما في درجة والمسكينون ومتعني فلنفع وصدقه ومدسيته يبقى القرآن الكوي إياه أما باقي القرآن وعقلا yanzu mai da waɗannan ɗabi'u na alƙur'ani da yadda mutane da sun yanki za su gane me ake ce ma alƙur'ani kuma ya ya kamata makarancin alƙur'ani ya zama wa huwa an ya tawaza a fi nafsi abu na farko yanzu mai da tawaza kada ya zama ya girman kai wani ma ba karantar da yake ba ran da wani ya zai ke ban labari cikin ɗalibai ko ya haɗu da wani abuja shi ne sai ya ce zai ba wani lambar shi ce ka rubuta wannan ya ce a mamana ta Allah rama wani wata wata an ce yau shi da shi sai da sawabu da ana na sawabu sawabu ne wanda da shi kan ba su asali a mutane mun karanta da hikima yana cewa inna tawaru a min amfani musa wa bi jikta inda idan ta'aliyar lallai tawa lallai tawaru min amfani musa wani kaskancin da kai yana cikin kuskoki na mutane ba su alamar da za a gane mutum ke da kawai ne da tsarin hukuncin Allah ya kama yana da tawari من الثواب وكان من تواضع لله رفعه الله أخذ حضرتك يجي duk mutumin da ya tawara wurin Allah to Allah zai ɗauka matsayin ba. Shi ne ai yake tawara ka kun kaddar da za a yi nauyi. لا يناضل على صفحات الماء هو فيه ولكن قد الدخان يعلو بنفسه على طبقات الجب وهو وطيد وأكبر شيء أننا البطن نفسه رفيعا وعند العادة ليس وطيبا وأعظم أخلاق الفتى وأجلها تواضع به الناس وهو رشيد تتواضع تكون كالبذل لا رياضي معلوم جدا من الجزر في ذرة وعرض لاح الماضي على صفحة الماء وهو ركيب إنه في نزول على عمي في شرط الله كوجي وفي ذكر عليك أنهم رجعت شرطة أما وهو ركيب أقامت قال أحد الضمور بالمنخدمة مصلحة واقع في تتغير النظام بالنور عند الله يقارع من مثلي وكما يزمن يتوت إن كي يوتا كي يزمن أن لا يباك مثلي شيء يكون ذيك الضبع كل قوة هذا جنبا كي وشيء في مريم فيها تسكيت ولكن قد خالي يعلمني على طبقات الجو وهو وظيفة ko mutum yana girman kai yana tsoron ko ya zama kamar hayaki yana kai kanshi ta ba ba ho wa zai a shi a bola yake an kunna bola duk da sun tsaye da kan ya gaba a samanta sai aka zo aka kona ta hayakin da zai a sama wai shi sama yake amma ho wa zai a kasa yake شيخي منك وأقرب شيء أن يرى المرء نفسه وإنعك عند العالم مطلوب الأمر شنو هي تجنن كذا في عمدة الله يشك تحدث ينا جن كان شيوكي من جن يطلع جن سريعة وشتان يوتي دوتي وبيعة وشين سيدي وأعظم أخلاق الزكاة وأدبها ɗabi'ar da ta fi girma ta fi daraja a cikin ɗabi'un ɗan adam mutum tawazu ruhu lillahi da zuwa'i ya kaskantar da kanka ga mutane a halin da ya ɗaukaka shi kai da Allah ya ba Qur'ani ya zaka da cewa kai kana da ɗaukaka a wajen mutane an tarfi mu inda Allah فليضعك من شاء فإنك مرجوك عند ربك ومن يتكلم لديه أنا يرجع نور حقيقي amma ka ce nuna da take ta ɗaukar haka ya zama tsakkanci ko da ka ana buƙatar malamin alƙur'ani da zo ne tawawo shi lalbe a majalisin sa daga cikin alamar tawawun malamin ne karantarwa a majalisin sa ya girmama dukkan ɗalibansa ya yadda da gyara idan ya kuskure ya rika a cikin wasa cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai iya ba wani da cikin su da kuka da ba shi tana faruwa sosai malami ya zama da fahimci wani abu amma ɗalibin da ya fahimci abu da shi ne bai ولا يتعاظم في نفسه غير التجيد لحد هنا يشبه الوقع الذي ويتواضع لمن نقله القرآن الذي يتواضع لأن ما da yake da yankin da su ana ruwaituwa daga cikin gawar wani kafan تواضعوا لمن تتعلمون منهم العلم وتواضعوا لمن تعلمونهم العلم في تواضع وأن تشركوا أو تنفع تشركوا أو تنفع في تواضع وأن تشركوا ماذا يجمع معلمين sannan kuma ya معنا a almajiransa ويقبل عليه إقبالا جيدا فمن جنة لمن سيذوق الحجيش من حنكة إبساوة كالحجة في نالوك العقل ولنك مشيك مكان الجاكن هذا مكان الله كالتي عاك فعضيك انت تنشي إذا إذا المعدريك حلولا تتعطي عوضي تنشي مرحبا جوا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم muna wanda dai da waɗanda masu su ne mana wakiliya cewa a kula da su aka fi fi ba a su mazo sama ya ce a yi a zanen sama ya umarci su ce su girma ma ɗaliban idan mutum ya zo ya ce yana son karfi da shi a dini to ba kai da masoyi kamar shi kamar yadda ba da yin ɗan yi da duka sun tafi da alƙawari ya ce mutumin ne a inda amannan nasi inda amannan nasi fika mutumin da ya kowa kyauta gare ta shi ne wanda ya yarda ka buɗe kirkin ka da kama ka shirya domin yana son ka kama ya zama maka shaida ranar lahira yana maka shi maka shaida cewa lallai ka isar da sakon Allah kuma so yake ka samu cikin ka ka zama cikin na hanya a cikin ka Allah wa rabbi zahidan khairu laka min ummi da Allah ya shirya da mutum da ya ka ya fa a baka dalla ya ka kuma mutum masa tawazu kakka masa girman ka kun ga الثاني نجد أن يستعمل مع كل إنسان يزم يعني معاملة قوة نمشي يلقنه من يتكلم تدشي ما يطلق لنفسه حرم دي حماسة عن مواد kai malamin yara ne ko shi malamin yara ne ka sauko da kai ka kasa kasa da yi ina da kusha kun sha kun abin da malaman tarbiyya ke faɗa na yadda ake kasa tarbiyya gida uku suka ce ana tarbiyyar ɗan adam ne a cikin shekara ashirin da ɗaya suna cewa la yi wani da ka saba wa addini saba وراهب سبعة لكن ولدك سبعة لو تسمى يا ابنك الشركان على الشركان على هل الورقة هل لو تسمى الشركان عباقة في ساعي تنمية الزمن الاتفاقية في السواء في النقاط حنا نوعتها إذا كنت شكها ليارم أو أن المكاشف هل يوقع عنه من الشيء كما وقع كيف المبالغة في الأموال أمانة جاعة إلى الفلسفة ونزل المادة ونزل وضعها وأظن يتوانى يوم أفعالين إلى يبلغ مذهب التدريس اللعبي وطريقة التدريس اللعبية an ya koya wata wata to da yaro a mutum mutum wata in kika ba wani yaro ma ta kamar shi mata a lokacin wata zai yi ka kike mishi in kika yaro ne masa hutsa kawai zai kama da yabiya in kina mishi faɗa shi kuma kawai zai rinka abin wata saboda wannan matakin da yake na shekaru bakwai to mataki ne kawai na wata لاعب ولا تتبع وعذبه تبعا لان الشجاعه فقط zuwa shekara goma sha hudu wannan lokacin ne aka ce a zuke shi yi mana a yi masa ladabi a masa ladabi a canza masa fuska a lokacin yana da hankalin da zai gane ranki ya bashi في بعض صلى الله عليه وسلم يشير نموا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. يا أنتم من كل شيء ترى أخذ كل إنسان بعد. واضربوهم عليها وهم أبناء عشر انتم kai shekara goma ba su da wasu kunciye dukan da ba zai zama ya haifar musu da abin da ba zai haifar musu da tabo a jiki ba sannan ba za su fice su afirka ba domin sai kun duk matakan da kake yi na tarbiyya sun kare da tarbiyya da su yake ni ne matakin da ake sannan a wannan matakin babban malami الحالي الإمام القاضي شريح بن الحالي رحمة الله عليه babban tari yana ganin cewa idan yaro da yi karatu ba a wannan matakin da shekara takwas har zuwa shekara goma sha hudu ba a masa kula da kuncin ilimin sani inda wasu masu masu saba masu kashe bulala goma ka a wuce goma amma shi uku ya ci malami ne a kawo shi amma da yin sahabbai sun malaman da ya fi sahabban da ya fi zama da ya fi ya fi ya fi akwai shi na aida wani yawa babban malami da alƙali Allah ta'ala ya jarabe shi da wani ɗalibin magana da kyau an ƙarami yara an zuwa shi wani wajen zai yi da hadin da masu marauta sai su tafi yawo a daji suna neman kurege suna neman zomo suna neman wasu ƙanana farautar su zuwa sannan an zo an ce su sallah ce su sallah an ce a zo masallaci ba ban je su masallaci sun kama hanya su tafi yanzu sai ya je ya tafi ya ce waɗancan shi ne ran nan ya ce ya kira shi ke ce masa zan ba ka wasiƙa da kai mawa da rubuta shi ne ya rubuta masa wasu bai cuta في متبعات في وعيد لكمات الناس لتتعرف الصلاة لأقرب يفعلها طلب الانحراش مع الوقوات المنتهى فليأتي لنا خطوة بصحيفة كتبت له كصحيفة المتلمس إذا أتاك تداول بملامة أو حزب موئبة العبيد الحي وإذا عرضت لضربه فبالرفة وإذا بلغت ثلاثة لا أحد ya ce ga ɗana nan na kawo nan na ba shi wasiƙa ya kawo maka ya zai zo wajen ka da sassafe da wasiƙa irin wasiƙa da aka nan ta mai talalli mutalalli ɗaya daga cikin mawaƙan jahiliya aka rubuta wasiƙa cewa ya kai wasiƙa aka rubuta musu cewa إذا أتاك حامل هذه الرسالة فاقطع حامل هذه الرسالة فاقطع رحمك dan ne wannan wasu da ya kawo yana likowa a karanta da yake mata kai an hada shi da shi da tsohon wasu da abu fito fitar da aka ba su kenan kuwa za a ta ta'amilu hadiyar risalati haƙƙa a haƙƙa suka zama a hanya suka zama da wani jini a hanya ya ce kana ku kawo kana ga abu da ke cikin da domin ba su iya rubutu ba su iya karatu يكار دامن شيائية يتوم باكي كريا كي شو هو المدلن ديا وكاش في شيائية شو مطوم با يتوم نازو هنك وكيكا أخلا كيش وشيني إذا ما كانت مكانا إن كان أوزيرا أعطان لبعثان لي أحسن مخيني شعبا يأتي ذلك في كتابة المتلاني وفي كتابة كتابة المتلاني وشين يجيب شيء متاع كتبت له صحيفة متدلل من تلك إذا أتاك فداوي فلا شيء يجيبون يقول كرم أنت كرم توصيك أنت مخمش حراسة هذا شيء ملامع أو علم موجودة العديد السيد وكما كما توعد إلم من لدبي ممكن كتنسيني في المقلوع إنتي ما تجد كعشي فإذا حمرت الضرب فليجد idan kuma ya dace ka gane shi to ka samu aminiya amma wani za ba za ka kada ka da ka in kai bula da ku ya yi haka wuce fatawar al'amu shirin shi shi ne ba a wuce bula da ku ya ce idan ya rabu bai kawo hajja ba a makaranta to ka a masa bula da ku idan aka ba shi a samun bai yi ba to ka a masa bula da ku aka tambayi alƙabu shi da addinin zakka yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dhammahu jibril salata ba ذلك النبي عليه السلام لكن مخصوصا لكراهته ونقول إذا سمع على بقارئ خمس منهم دين كثير على بقارئ ليس مكة دين كما شيء ما يمشي ما يمشي يفكر دلالهم كلهم على العالم وزعنا السلام عليكم ba za ka ta jirgi ya ma manzo Allah sama haka ne saboda saboda karatu duk wanda da yi karatu ba in ji alƙazu shi ya ta amsa abin da yake lalawa kuma har da shani da dalilin da ya sa aka ake wannan magana an da sa'ani da kullu ma'a kullu insani يلقنه ما يكون بجسمه ما يلقنه كما تبدا القران يجب معامله بقوه ثانيه من تعطيه وقدم أبن بإنهاك الشيء من معاملة إذا كان يتلقى عليه الكثير إذا بقوم مهم النية ويكرع في أولين إذا وتبعك هذا النية إذا ما كان هيكيك تذكر في وزنك ويادات المعاملة إليها في معاملة إليها مطلبينها نوعها والصديق sannan kuma sai karami ina yin da matakin ƙarshe ko mataki na biyu na faɗa muku mataki biyu لا أقول لك سبعا وأسئل سبعة يجب وراقب سبعة ستة شيء وراقب سبعة نفع الشيء متفق الجدية على الأمر mutumin da ya kai shekara goma sha biyar ba a yi ya zama abokin shawara sai dai a zo a zauna da shi a nuna masa a buga masa misalai a masa nasiri in ba haka ba wata rana mutum zai je ya yi abu da ba shi ke eh? ya je ya je ya ce shi ya zane karshe ya zo ya kauta ya mutum kuma shi ne zai yana jini shi Na ce ya samu ba wanda ya ke ya haɗa ya je haka ba zai ce ya jini ya zai zai zai zai zai zai ولكن خير ما قلت من بيجا ليس أن يطلعنا كثر ما تدعنا أين أنت ما حيث الزكور تهي بالجيد اللي فيها أيضا أما حيث كل أموتا ذاك اللي قلت إنه في تدعوا الزعب ما قلت لك أبعاد والحدث ما تعشي شنو الحدث وما يصير على الكبير ذاتي ذاتي أكثر سنة عمي يا الحدث ما تاش في ذاتي ذاتي عمي يتي وقاتا شويني أمينا نفسي واشي فوقنا وتدتي بوطن أنتم فاجر بذاك بخام الحاعة والمعي لبوس ويأتي بأيدينا هذا ما تيار وقاتا شويني

وأكلة الغرابة shekaru da yawa na sha ba da shahara su wata nuna ma wahalar da su ake yi a ba su ana haifar da su wani jiki ana haifar da su har da wani kajo ya ko su mura da islamiyya da su ta ba kan kuma har da lissafi a rikin mutane na ne sun canza ana malam mai karatu mutum na san dattawa na san yadda ake mu'amala da su in ba zama ka islami na sha ba su shawara cewa irin waɗannan abubuwan da su ba ba ba ba ba kawai su samu musu karatu ko ainihin zikiri sai su toshe in shi ko abin da suka karanta ba su buƙatar shi in za ka karanta da su hadisi to sai ka ɗauko shi a matsayin nawa'i بعد الآن أجيب غيرك بأمر أضاءون هديك لما هديني عاقلك وانتظار مثيرا يا بجاك مذاك اليوم مذاك اليوم ما أنزل أنا كان في الوصول وأقول من ذلك يعني من ذلك يعني كل من قالوا على قواعد ثم هذا ثم هذا 现在睡觉，工资么？他们两万几，工工龄年底还是，也是过万分的，平均工资一百多万，最低的平均的两了，不算多。扣的经济一是一点啊，扣一块钱，那那了不起，那是天价。你怎么几多块钱能得两万？工资那是完事了，他妈的，我我都是第一。扣的经济，哎，家伙他妈的！ أن أني كذا عليك أني كذا كذا أني كذا كذا فما بلا وأنا أقول لك يا توس في تمام كذا بلا وهكذا amma an kace haka za ka yi da kuɗi ba ka ce su kuma ƙananan yara wasa to shi kuma alhadar matashi na buƙatar a jawo shi a ciki ya ji kamar cewa kai abokinsa 我们那大，我们那在西边一下一下，俺们他妈大五十他妈可不简单。我们那他妈还是，一般他妈大五十万，他妈也不少了。啊，一年，就是你可没在俺们看怎么去，你在西边还得去联系，也不说那个人了。然我下回就在上班呢。我我路过那里，看到保安在看，保安在去，我直接就跟他跑了。 ne mu'amala da su ne da su kar ka zo kana karanta da talakawa kuma kana ba su labaran abubuwa da zuciya ne sai ka za ka fi ci ko kuma ka saka musu wasu kuɗaɗe wanda ko a mafarki da su taɓa zuwa musu to shi kuma mawadaci shi kuma yana sa a ƙarfafa mashi mutane da ababen shi na rayuwar shi in ya zo wannan wannan ba ku duba imamu al'adu ya rasu shekara ta ɗari uku da sittin ko bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma zai ke kokarin da ku hanyar karanta فينبغي له أن يوفي كل ذي حق حقه يا وجب كمال الذي كان سرع يشكى مفهوم لبعض الشهاد في حقه لسه يظن سنة حقوقها ويعتمد الحكم طاعته sannan ya ji a cewa adalci ne mutum da wasu a mu'amala an tambayi wani daga shi magabata aka ce man kirfa man kirfa ne adalci في أن تعامل الناس بقدر ما تحب أن تعاملوك في معاملة لمسعد يقول لي أنت في معاملة لك وأن شلة الإمام شلة المتعلم الضعف duk mu'amalar da za ki yi alaka ki ɗauko wannan mu'amalar ki Allah ki ce ki za a mawa za ki ji daɗi idan kika ga cewa ya eh, ki ka miki da koyi mata amma sun sun san za ki ki ko nan ki zai baci in an miki wannan mu'amalar ki kai kun gane to kuma wannan wannan wannan shi ne da biyu ya zama ni ya karantar da alƙur'ani da tsarki yi mu'amala da almajiran da kowa ga kwarin irin yadda yake shi ne ake rubutuwa ake fashi da shek Usman Rufo da rahmatullahi alaihi yana cewa daga cikin abin da ya ci nasara a rayuwa a shirku kun da jami'in zumari da'in na yi mu'amala na zan da kowane abincin zama da gwarin yadda ya kamata a zama shi wannan ba karamar riba ba shi a rayuwa. أن يحذر على نفسه الحواب على الغني ما يجب يتكلم على القرآن يكفى كفى يتكلم كفى خير زمان إذا ما بدأ في الوكيل القرآن لدى هذا بغيش أما هو التكفل على الوكيل أما إذا سلك الوكيل مثل يبقى إن لا تجد رأوي خير زمان إذا ما بدأ في الوكيل القرآن لدى فيها بغيش 俺们那天天去，就是去山下，那个那个什么，你忘了？哎，你说，俺们还去捏，还去捏，捏去了，捏去了，那结婚的吧，那都是，那都是不仅仅是捏去啊，那不啊，我这些些都去的，是吧？你不说，我们去捏去的，俺们，我玩的是几个都是。 da sai zama in za ka ce da dubu ɗaya an ba ka ɗari ɗari da biyu da ku malamin mai karantar da alƙur'ani ya guji yin tawazu da amma idan tana da yanzu zai ba ka girman kai a ya ba kowa matsayin ba ba a ce mutum ya walakan da zuciya yana da zuciya ba kana masa hasaya ba a ce ka walakan da talaka sai shi talaka bai ne kana mai nuna masa a yanzu mutane da su a ganin ka cewa kana ba su girma ne da gurin girman da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su amfani mutum da yan shi ɗan adam ɗan uwa ba a wadata shi halitta Allah ne tun da yadda ya ce wani ƙasar wannan da ya haka ba don jin wani ya ɗan tsaro to daga ɗan adam ba a wadata ba a wadata duk da suka ga ɗan adam sun tsora har su wulaƙanta shi na sha kuma na na faɗa ba labari da sun shi ya ta sun yi samun bala a kai sun sun kayi yin jefa ku duka a jirgin sa na farko su ta aiki ne ne ka da zafin hausa ne zafin yin sarki da sosai sun kayi yin jefa ku duka ma da aminu san ba da labarin wani farfesa ya zo mishi da jirgin ruwa da takardun shi duk wannan takardun wannan da kama kaza wannan kama kaza ne da ya zo mishi da cikin wannan jirgin ruwa ana tafiya ya biya kuɗi kuɗin kuɗin da za a yi kuɗin kuɗin kuɗin jirgi in can ana tafiya sai ya ce ya ce ya ce mai jirgin ruwa mai jirgin ruwa baka bar a ciki ba da jirgin ruwa ci ba. مين انا فيه يبقى انسان فيه انا وكيفكم بين لازم يبقى انت بقى يمكوا بقى ولا الزمن ده يمكن ذكريات عبان ذاك مش عبان ذاك ومن بعد فرض هذه الجزئية يقول يا أبو في الجزئية كثير ولا كثير أنا كثير أنا كثير قولي ke kusa mu ka fara kuskuro jirgin ruwa ya fara kankare kankare ne jirgin ruwa ya ce kawai gaba Allah ya aiko wani abu ina jin mun ce wannan jirgin na wajen duba wani rufin Allah kowa ya kasance a harkokin gudawa shi kowa ya iya ruwa kowa kawai sun ban iya fada wa kamar kawai kowa sai aka koma ta gamin jirgin ruwa sai farfe a cikin ruwa a cikin jirgin ruwa mai jirgin ruwa ya ce mu farfe ce kai ya suke jira ya zan yi ya ana iya ruwa ba ya ce ba na ku da da ya ce to kaya a banza kamar ta فهذا بذاك ولا عقل على الجمع خلق الأدب لو في ولا ما شاء الله من الرغبات الشيء زين من تفيدة ممكن يمشي يمشي بموسع لا بموسع حتى في مرور كان يجي كان يشرب كذا في موسع كان في الشيء za a ko a tashi ne a yanki zai zauna sai wani wanda yake bin ya hana yi ba za ta zauna kusa da ita sai wani ya matsa mashi sai zo ka zauna a nan ya zauna suna tafiya hanyar tsafarai amma wani lokacin ba su da in kada da ke namu da abin da aka yi da labarin da ya yi kila to ba ya ke namu a lokacin ba a cikin Allah cikin a lokacin kasar ba haka ne ba Allah ya dawo da zama 来点，起底呢？你啥后勤工作都来呢？他搞不熟。我看你现在的是有几件回家了，我才能买。俺家的工呢只能选一件，上面我讲的，辛苦万万有功，也干上了，还是肯定在部队里上班了。嗯，那他能干得了？ ثم قال لي يا إن قال لي يومي في المغاشرة كا أقوليش إن أنا أقوليش يتبقين بها كل شيء ثاني أقول له الرابع إذا جاءه من يريد أن يقرأ عليه يوم بيتي سنه كعاكو أردا سيزو من طويل كون أن أعني شبابا أو حدث هو تاشين في طوعي أو كبير هو تسجيجني أن نعتبر كل واحد الداخل ولو هو بسجين الإجبار يقول شيء من هذه كأباش من اللي فارق في أنوضع شيء قبل أن نقيمه من قوة البقرة ما قوي في فكرة يا بعد ينفهم من الذي يقول على وكان في فعل ومن الذي يعمل الله يعمل سمك akwai masu fara karatu daga baka a makarantun hajja ba su ka su ke yi ba amma ni ba shi ne abin da ta suka koya fara suratul baka daga cikin matsalolin da ake samu sun kika ce za ki fara karatu da su baka hajja tsawo da ne a tsawo da kuma cikin Qur'an aya ɗari biyu da tamanin da shida to shi kuma tsarin da yake fara karatu so yake daga ya gama wani abu ya shiga wani abu ya gama wani abu ya shiga wani abu to shi yasa masa ba da duka kada ko da bara farawa da samun farko in mutum ya zo farko sai a rubuta mashi a ruwan baki ne ya yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن جمع في أدعاء خلفة الشيء واتنيها أعوذ بالله حافظ أعوذ لم رع هكذا من نوع أعوذ لم رع حكم يا مئة آية بسم الله الرحمن الرحيم ودك ننسي أبو الله أبو جامعة أبو لم حكم من ذلك لن حكم أبو لم أمبر جب أمبر في أبو جامعة أبو جامعة Kemudian, kemudian, kemudian, نقول الحمد لله رب العالمين in aka mutu wannan ya ya gama fatiha sai ji da haini wannan fa a babban kuke na sannan zai fara ne wata yi sannan zai fara kan tashiya haɗa karatu sannan zai fara karatun sunsu shi ne karatun mutum ne a ce ya sauka har da kai wani mataki da ake yanzu ka dakata da rubutawa a sauko ta kaya yin ya dauko ƙwa'ani kan ne gare iya sani iya sauka daga nan sai a ce zai fara hadda hadda ma idan zai fara da su ba mu daga kasa ba shi bane daga na aka samu saukakku ne saukakku saukan mata ina ne saukan mata in ta ba zai wani gaskiya a lamtar kai ba kuka su wasu goma ba da a lamtar kai ba kokan mata wannan kariya ne ba ne ba hukumin koyi ce ya gwada kowa idan mutum ya zai zai yi karatu ko baban shi ya kawo shi ko ya kawo kansa نقل وندر في بلاد العالمية من أشياء كثيرة أشياء أسوفها وزنكوها na zuba su kwana biyar ko nake kallon wani dokta dokta ne na na gabo ba dokta likita ba dokta filosof dokta dokta ne na ne ya kai ina da dokta a fannin hanyar kuma kusan duk kira dukkan مصر sun ta suna duniya ya abinci united kingdom ingila sannan masu ɗinan jinsa don kare ta jirgin yare a amerika a wata jiha a ke domin amerika ɗan kano yake ba da labarin cewa sai domin wani yake mai ba a hada alƙur'ani a cikin sunan da yanzu haka gwani gwani shi ne farfe da alƙur'ani Ibu ba wani akwai masu duba yin shi, ibu ba ku da shi. kun ba a girma shi sannan na san wani tsohon shugaban jami'a ta kofi da shi ma yana yana yana yana yi yana shugaban jami'a duk kogon mai da ake da hada alƙawari sannan sahabbai da yawa sun girma suka yi haka wasu sahabban da suke jin ana fara suna ganin da kuma ta ba ta ba yanzu amma a duniya ta kan manzo Allah sallallahu alaihi يونس انما جاء ان صلى الله عليه وسلم يده على قليل مرسول عمرت ان تنياكي شجاع عليه سؤال عباس بن عبد المطلب كيف يكون زمان تجد الله عباس بن عبد المطلب كم تعمل زمان السلام عليكم أما تكفي ما عدا تعالى ثم تسأل عنه وأشباء الله shi zan yi hidimamin kabir kabir kabir darasin da ya kamata da ɗaukar to ya gwada kowa kafin an yi ƙabla an lafi na hudu suwa da zuwa kafin kafin ya fi zai suna masu suwa da zuwa لأن يعرف ما معه من الحمد يسمى إيه تعالى شيء كما القرآن ده فاتحة يعني فاتحة شيء من الحمد أن تضع الحمد لله وكبير والرفعة والوكاية فالحمد لله كثيرا وشيء تبع من الحمد من الحمد أي من الحمد لله إلى مقدار ربع سبع يتوحيا كمكشي أي تكون بكم بوعي من القرآن أقطع القرآن إلى بوعي وكذا أقطع القرآن إلى بوعي أكبر إذا وقع دي ما راح يكون في الفن في حقوقة ما راح شيء في حقوقة كارا كارا وفي مصدر دولة وفي أقول تقر إنا شيء وفي أكبر شيء إذا وقع هم دليل لأمن الله دليل لأمن الله ولا يعمل الله ألا إلا أمن الأكيد هذا أقرار حد كامل في shi ne yake nufi da islamin tsari rubuci kamar ya zama an fara koya masa ya haddace ɗaya bisa kuɗin kaso ɗaya cikin bakwai na alƙur'ani a ce ya haddace daga nasi zuwa amma ko kuma a ce daga amma zuwa nasi abu na farko ke nan guji wannan tsarin don Allah shi ne abin da kamata a fara rarka da mutum a kan au aksa 过去嘛，毕业他可能做老百姓，你讲我今年自己发了工资，自己是发了那个开开干啥？有啥要干的？你自己，今年咱们自己能百分之三十左右的百分之几，再去补贴，还有补贴，是吧？咱还文艺嘛？这现在还文艺嘛？文艺嘛，你干啥？ sai a ɗan ma sai ya tsaya sai a tsare shi kuma ya ci gaba da karatu shi ne biya mara jin daɗin karatu idan ya haddace ilimi biyar zuwa to shi ma sai a sake cewa za a mashi walima ita ma wannan walima ta karfafa ce daga nan sai a tsare ya kashe ilimi goma in ya kai ilimi goma daga nan sai a masa walima ne kirki ya haddace yana da ɗaya cikin shirin ƙwa'ani وكمان إذا يخينا عليه في الشهادة أنا مطلوب ما ولا شهادة يعني. من يقين سورة الكعب على لم أقول لك إيه، إذا بين الثلاثة إلى أن تطلبين إن يقين في أربعين أنما السبيل ما جاء أن تطلع ولكن جاء الثاني مش في أربعين في يقين في ستين لا عدد ولكن جاء أن تطلع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا حتى تكون الفرحة يولينا مساعد ليك عقوم يسوك يا حتى تكون الفرحة عقوم أكا الله لا يجب وقتنا الوطن يوم الحين الرجل يأخذ أشياء يا حتى تكون البقرة هي ينشر عقوم يسوك عقوم ba kun ka kuke kuma kun ta da su jira kun ba kalamin suke yi ba a fasi suke yanka fasi kan'a cikin rakun ne suke yi suke yi a wani ma kuma suke yin yaro ya zama wani suke a wata ko ba su suke yi ba ne yaro ya zama wani suke a ji an ciwo fulawoyi ne ko kuna da hobo ne a kawai amma in na haka ce ƙwa'ani ba ma zan ne haka ce irin wa ba haka yake wa girma wa ƙwa'ani a yi wannan ba su makarantar sashi a yi ba kada ki ce ki makarantar yawon sashi a yi a'a domin makarantar inda ce a yi da ce ta fi mafi take a kuɗi da kan karfafi yara ya kai wasu izu ko ba a cikin mushi wani yaji mai kyau wanda bai taɓa sa irin shi a cikin mishi ɗinkin da ba a taɓa mishi da shi ba a tsaye mishi haka in mace ce karfafawa ce wanda tashjiri su waɗannan abubuwan da ake cin abubuwan tashjiriya abinda abinda ne mutala maƙalif ne mutala ba ku da ƙafi ce ai ba su nuna bai ga na hadisi a maƙalif ne mutala Allah ya yi a bayan da tashjiri karfafa motivation motivation wanda ya أو أكثر قوة إذا وانت هذا لما يعد في صلاته أظن أن الأقل به يتنتج فشو هي الأولى لجماعة الخمريات من الفنة إيه. إذا أنا تفع فيه سيع فنة معنى كي كان لا جيوة حقوة وسبب كيدو عليك مدى عبارة كاسع أنا أولي لي لا تبقى كيدو نستاقي شو تي عودان عم سمع بمينا كيدو يتابع تاحد شو عاني مكان دين جرم أوليني بس نفس بس ما عندنا لا أما دو أنا أما نفس كيدو نستاقي شو تي عودان عم سمع بمينا كيدو يتابع تاحد شو عاني

ثم يدركه الموت فقد وقع ذكره على الله duk wanda ya fita gidan da niyyar zai اي wani aikin alheri sai mutuwa ta فقد وقع عدوه على الله ولا تمشي يا رجال من خلفك الذي لا يشكك الا دعا شنو هم هذه الوقافه وكتبنا غاية نتيجة دعا أنشي يريد كبار كل يمكن تحت عين الوقت عند الشباب an dattijan dattijan dattijan gaske sai ya ce zo nan a wani wani kwando ba ce wanda ake zuwa mola da ya yi dukkan dukkan saboda sai ce ka ɗibo ba zai kashi ke ba ya ce ka je ka ya kama da ya da ya yi ke ka ta ce. sai ya sake koma ya sake kunna famfo sai ke haka wajen su goma ce ba wani wanda ya magana ko da suke ne ke so ya san dannan yake kafin ka je ka fara zuwa shi wa ce duk da shi ne a ciki ya ce ne ya yi ya ce ga yi ke kan ke ce ba ka kwakari ya ce wanke zuciya ko da bai zauna maka a wajen hadda ba yawan karanta shi da kake da alaƙar da kuka nuna kuna da ita da shi da zumuntar da kuka kulla da kai da shi to sai ka wanke kun ga shi ne wannan sannan ko da ta goma shi da muka haɗi na farko idan mutum yana da niyyar yin abu yana kan yin wannan abu yana yin ma'ariya amma sai Allah ta'ala ya sha maka tsakanin da gama wannan abu Allah zai wasu cikin lada cikakken lada kun ga abin da ake bukatar ko daga abin da mutum zai iya tsalla a fara koya mishi ويطلب أن يقوم به في الصلوات أنه الشمس للشمس يجاور أبعين بعض أقع أقول يا مثلا أبن بقول أن أجد بديش يزمن البعض ولا تعملاش إذا احتيج إليه لن يقع في زمان الإمام ولا بعتش في زمان الإمام هذا الإمام إيه هو أجهد musamman za ثم sama ya faɗi cewa da cikin alamomin tashin alkiyama mutane za في kasu a limanci da yamma da وبيعملوا عقود اتباع يبقى لا يتلكؤون amma idan ana haɗe ko girshi saboda ya tafi amma magariba isha'i da asuba a turin su zai tomo jiki ina cin alamun tashin alkiyama wani kuma ya faɗi wannan cewa mutane za su suna ana tura su gidan su suna cin shiga domin sai na fassara cewa na kara kira'a ce jahiliya ba kira'a ce jahiliya kira'a ce jahiliya ƴan take zai kawai a yi a gama sai san sakon amma jahiliya to za a rika hafi shi kuma babu da فمن كان يحكمه إذا إذا انتخب الآن بيجو بيجرا وجن إنتقيات الجنزيات وقلنا أظن ذلك بخاطر الإدارة وكان تعلمه في الكتاب أصلح به لسانه koyon karatu ne a matakin farko a kuta makarantar farko da mutum ke ba wa koyon aikin ba ko a zo an ba shi wani zai ita ce wani mun na alkuta don su ta alkataci in ga makaranta a zo ce ta farko mun gani alkuta ko idan makaranta allo ta farko da mutum ya fara yi ta gyara masa harshen karatunsa ya daidaitu harshensa ya tsaya yana iya fatan abubuwa daidai وقوله أنه مكان تأمير إقبال ثاني التشيء حتى يصبح أن يؤدي به فرائضه سيجد كيف يتصدق عن من سنتمتع دوام من كان القرآن الذي يا أبو فقوه ثم يستجد ثم يقينه من سورة البقرة وبعض الذي يتكلم هو أبو نفسه سورة البقرة يعقوب ما تعرف أخاف لك بقرة بعيد gane amma daga zuwan layin sai ake da baraka za a fara karatu da shi wannan zai iya zama sanadiyar ruwa a nan kusa kusa na san shekarun da ba su wuce sha sha sha sha biyu zuwa sha uku na san wasu wata makarantar haka wani bawa Allah ya tara maka yana karatu da su ya zaba wani su wata maka a wanda na san a cikin ya haɗa su suna ganin tsayin ya zama direba ba a haɓa lega wani ya zama ɗan yan tsaye wani yana da keke na kai ina sun kuma a lokacin Allah ne shi da irin wani su da ke da ba su su ba ka fara musu su fago da ya kasa da su cewa ɗan matasa ne shi ya musu wani saboda tsaya da shi a haɓa musu adalci nuna musu muhimmancin karatun alƙur'ani da sama da ɗaka da yi kuma shi ne lokacin mu abu ka nuna mana ba ba zai ta ba ne abin mana ɗaya ne ko da mata ki an ci lokaci ne kun gane shi ne wanda ko da haka mun kun karatu kun fahimci wannan imam an ta'azir ya faɗa da ba da aiki yana karatun da yi daga cikin sufofin malami a kasance ya zama ya san yadda ake mu'amala da ɗalibai kuma yana da kyawawan halaye da mu'amala a mu'amala da ɗalibai na biyu ya san hanyar karantarwa sannan na uku ya san manhaji karikala silabas abin da ya cancanta kowane ɗalibi a karantar da shi sannan na hudu wannan yana nuna mana ashe hanyoyin karantarwa da tsarin karantarwa ba sabon abu bane da rikta musulunci ba musulmai sun koya daga waɗanda ba su bane kamar yadda ya zafi wankowa ake kamala da sunan education psychology da wayar da littafin da zoology su waɗannan ababen ba da su ne kuwa Allah ya nasa mu da ƙara mana fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna da yin zuwa mutum da ba sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته